Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25-31-49. Masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Da tashar mu ta VOA Africa a mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba takwas ga watan Mayu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahoto a kan bikin ranar kafa kungiyar bada agajin Red Cross ta ƙasa da ƙasa da aka yi a jamhuriyar Nijar. Muna kuma ɗauke da hirar da murya Amurka ta yi da Honorable Baffa ɗan Agundi na Majalisar Dokokin Jihar Kano akan neman ƙirƙirar ƙarin sarakuna hudu a jihar. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan wannan batu. Shin ya kuke ganin matakin na ƙirƙirar ƙarin sarakunan yanka masu daraja ta ɗaya da gwamnatin jihar Kano ta sanya wa hannu? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro barkanmu da wannan dare. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce kasarsa za ta ƙasarsa za ta dakata daga bin umarnin daina aikin iza sinadarin uranium da jirkitaccen ruwa wanda ya wajaba kanta a matsayin wani bangare na yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015 kan shirinta na nukiliya. Yau dinnan Laraba rauhani ya ce tunda Amurka ta janye daga yarjejeniyar har ta kuma kakaba ma Iran takunkumin tattalin arziki kuma gashi ma sauran kasashe da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar ba za su sauke nauyin da ya rataya a wuyansu ba a maimakon haka sai suka yadda da matakan da amurka ta ɗauka kan iran na shafar fannonin mai da bankin iran iran ba ta da wani zaɓin da ya wuce wannan ya ce ya ba su kwanaki 60 su canza al'amura saboda matakin da iran za ta ɗauka nan gaba zai hada da ci gaba da iza sinadarin na uranium mataki na sama duk da haka idan sauran kasashe suka yi aiki tare da iran rohani ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da bin doka wani harin bom na kunar bakin wake da aka kai da safiyar yau dinnan laraba a harabar wani masallaci a birni na biyu mafi girma a kasar pakistan wato lahore ya hallaka mutane akalla takwas ya kuma raunata wasu ashirin ana kyautata zaton wata motar 'yan sanda da aka auna wa harin daura da ɗaya daga cikin ƙofofin masallacin jami'an 'yan sanda akalla biyar ne suka mutu a wannan harin a cewar arif nawaz babban jami'in 'yan sanda na lardin punjab masallacin da sufaye wanda aka gina shi tun a karni na goma sha ɗaya wanda aka fi sani da sunan data dabbar na ɗaya daga cikin mafiya girma da aka kuma fi ziyarta a ƙasar. An taɓa kai masa hari a baya ciki har da harin bama-bamai a shekarar 2010 wanda ya kashe mutane 40 tun a lokacin ya kasance cikin kulawar 'yan sanda. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga shekarar 1985 zuwa shekarar 1994 kamfanonin donald trump sun yi asarar dala amurka sama da biliyan ɗaya al'amarin da ya sa trump gabanin zabensa na shugaban ƙasa ya iya kauce ma biyan haraji na tsawon shekaru takwas daga adadin shekaru goma bisa ga wani rahoton jaridar new york times ta jiya talata trump yakan bayyana kansa a matsayin ƙwararren ɗan kasuwa mai cin gashin kansa kuma ƙwararren a harkokin kasuwanci to amma ya yi shekara da shekaru yana ta asarar kuɗaɗe fiye da kowane mai biyan haraji a amurka a cewar jaridar ta times wadda bata yi amfani da ainihin bayanan takardun harajinsa ba amma ta yi amfani da bayanan wani wanda ya ga takardun da ya shaida mata A yau Laraba 'yan ƙasar Afirka ta kudu suka jera a layi a rumfunan zaɓe don kaɗa ƙuri'unsu a zaɓen da ake yi a ƙasar, wanda ta yi shekara da shekaru cikin taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma yawan cin hanci da rashawa. Wannan zaben gwaji ne ga jam'iyyar shugaban ƙasa Cyril Ramaphosa. wato jam'iyyar anc wadda a baya ta yi matuƙar farin jini wanda kuma ke mulkin afirka ta kudu tun daga lokacin da aƙidar wariyar launin fata ta zo ƙarshe shekaru 25 da suka gabata. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yau takwas ga watan Mayu kasashen duniya ke bukukuwan tunawa da zagayowar ranar cika shekaru 160 da kafuwar kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa da ake kira Red Cross da Turanci. Reshen kungiyar a jamhuriyar Nijar ya gudanar da shagulgulan cika shekaru 55 da soma gudanar da nasa aikin a wannan ƙasar. Wakilin murya Amurka Sulaiman Mani Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai. farfajiyar makarantar firamaren unguwar site da fite birnin yamai kenan lokacin da kungiyar croix rouge ko kuma red cross ke bikin tunawa da ranar cika shekaru 55 da kafuwar reshen ta a jamhuriyar niger abinda ke zama wani lokacin bitar ayyukan agajin da kungiyar ta gudanar a wannan kasa in ji usman ibrahim ma'aikacin agajin kungiyar red cross in kama akwai taimakon mutane wanda za a yi kama suna cin wani mugun yaki wannan sai hanyar ta ce ta ta yi kordonar duka aikukan da ke da kwai na taimakan jama'a cikin wannan lokacin kamar yan akwai wani mugun hazo ko wa'yansu ruwa ko wani eh, gobara wani abu dai wanda ya kimanta da wani tashin hankali wanda ba shi ne shine muke ce ma FECR ita ke kula da wannan aiki ita ke kula da wannan coordination ɗin ta wannan activity a wannan zamanin an kuka ɗauki kungiyar kurwaru ta Niger ko a cikin yaƙi ko a cikin wani ko ma a cikin lahiya laudu wanda ke cikin wani mugun ali ya kamata kurwa rujejen ta yanke shi. Ko da ke kasashen duniya sun rataba hannu akan yarjejeniyoyi masu kunshe da sharuɗan mutunta 'yancin ma'aikatan agaji a fagen fama halin taɓarɓarewar tsaron da aka shiga a yau a duniya na jefa ma'aikatan agaji cikin haɗarin rayuwa kamar yadda abin yake a jamhuriyar Nijar da makwabta alashi alaguma shine mataimakin shugaban kungiyar Croix Rouge a wannan kasa. Yara masu aiki sa kai su wajen miliyon 120-130 su ne suke amma ba a ciya da safiya zuwa maraice ko cikin dare an tashi ba a kare ba lahiya a ana samu akwai inda ake wa'ansu eh, yan ta'adda su zo su ɗauki su wasu na eh, yan kuran suna cikin aikinsu a bisa aikin su ana huda musu rai wasu kuma na kiya ke ɗora musu bisa hanyoyin motocin su wannan bai katse mana hamzari dan abu ne na sa kai kuma sai dai kurin abu ne wanda aka ce eh, a sa kai kuma ana roƙon Allah Allah ƙara taimaka mana fannin ilimi da kiwon lafiya na daga cikin fannoni na daban da kungiyar kurarush ke tallafawa jama'a a kasashe masu tasawa kamar yadda kungiyar ke ci gaba da kafa makarantun firamare a nan nishar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida Sulaiman Mini Barma. To daga Nijar yanzu kuma za mu je jihar Kano a Najeriya inda a yau Laraba gwamnan jihar Abdullahi Ganduji ya amince da kudirin dokar da 'yan majalisar dokokin jihar suka sanya wa hannu. Honorable Dan Agundi shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin jihar ta Kano ya yi ƙarin bayani akan wannan matakin ga hira da Muhammad Ibrahim Kwari ya yi da shi. To kamar yadda kuka ji bayan majalisa ta yi zamanta a yau ta zartar da dokar karin masarautu guda hudu a kan guda ɗaya da ake da ita a jihar Kano wanda ya haɗar da ƙaraye bici eh, rano da gaya. Waɗannan guda uku gaya rano ƙaraye dama suna nan soke su aka yi saboda wani dalili kuma yanzu aka sake da da su sai bici da aka girgire ta sabuwa. wanda a cikin dokar muka tabbatar da cewa dynasty na malam dabo wato wanda suke sarautar kano na malam dabo su ne za su ci gaba da yin sarauta a wannan masarauta ta bici haka kuma duba da al'amari na gado mun amince da cewa wanda yake sarki a bici idan allah ya kaddara yana raye allah ya karbi ran sarki wanda yake kano zai iya nemar wannan sarauta ta kano haka duk wani hakimi da ya samu kansa saboda an yi demarcation na kananan hukumomi zuwa waɗannan masarautu daban-daban su ma za su iya hakiman da suke wannan guri wanda suke 'ya'yan sarki ne sun gaji su yi sarki na kano za su iya neman sarautar kano ina makomar sarkin bai a wannan fasali da kuka yi to masarautu da aka yi wanda suka samu kansu a yankuna za su kasance a yankunan da suka sami kansu a matsayin masu nadin sarki a wannan yanki. Ko za ka ƙara haske game da matsayin misali sarkin bai dangane da sabuwar sarauta da aka yi masarauta da aka yi a da kuma makomarsa a ta Kano? To kamar yadda aka yi jigawa duk wanda ya sami kansa inda ya samu haka aka yi zartar sanda aka yi jigawa kaga akwai hakimai na kano da daban-daban da sauran sarautu da suka samu kansu a bangaren jigawa amma tunda wannan bangaren kano ne wancan state aka yi amma tunda wannan bangare ne na kano ita doka matsawar a cikin jiha take za a iya kallanta a yi mata kwaskwarima a sake mata kwaskwarima kullum zaka ga ana gyaran doka saboda duk abin da kai a matsayinka na dan adam zaka zo ka ga wata rana oke kaza ya fi dacewa da kaza kaza ya fi dacewa da kaza ko kuma kaza ya zo zamani ya zo ya taho da kaza dole ka gyara abin ya zama daidai da irin wannan al'amari. kai bakwai sai kallo, daidai. madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan matakin nan na kirkirar karin sarakunan yanka masu daraja ta ɗaya da gwamnatin jihar Kano ta yi. Amma kafin mu buɗe layukan mu ku shakata da wannan waƙar. Gwamnan yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga Kaduna. To Malam Bello muna jan ka. gaskiya dai wannan abin da masarautar Kano da majalisa suka yi ba kyau saboda siyasa ne kawai tsaba shi wallahi siyasa ne kawai amma bai kamata masarauta mai tarihin shekara dubu uku da ɗari takwas a zuwa zai a ci a gargala saboda siyasa saboda gwamna ya ga abubuwan musulmai daidai da yake shiga saboda kamar da talakawan kasa kan da allah wani abin da ta kano suka son ta yi gaskiya yana launin tarihi a najeriya gaba idan sarauta kano sarauta ce mai tarihi shekarar dubu uku da wani anguwa sannan wani a zo a katar talata saboda siyasa saboda ka gwamna wannan kano kano kawai ke mu muje abin da mutuwa ta ubangiji allah san mutane kano a zauna lahiya amma da siyasa ce To mun gode Bello Sokoto da ra'ayinka yanzu kuma za mu je can kudu Fatakwal. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Suna na Salisu mai dabino daga garin Fatakwal. To Malam Salisu mai dabino muna jan ka. sai dai ajiya sai a hakuri wala ban ta da rediyo ban san abdan mawuyin da ake abin nan muna son mu ji ra'ayinka ne akan matakin kirkirar karin sarakunan yanka masu daraja ta daya da gwamnatin jihar Kano eh. ta yi me zaka ce game da wannan to alhamdulillah in abin zai zama alheri ne Allah ya tabbatar da shi ya zama alheri ga jihar Kano in kuma ba zai zama alheri bane Allah ya tabbatar musu abin da za a da za mu yi musu kenan To mun gode Malam Salisu mai dabino za mu sake komawa Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam da wa muke magana. Maryam Dauda sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa Garo kana lafiya menene ra'ayinka? Ah alhamdulillah sha. Kashto Alhaji Musa Garo layinka ya goce amma ka sake kwatanta kiran mu. Muna nan dai har yanzu a Kaduna. Hello? Hello da wa muke magana daga Kaduna? Kana magana da YY Gusau. To YY Gusau muna jin ka. Wallahi ina murna da samun ku na fi shekara biyar ban sami ku ba sai yau. <laughs> Allah sarki to mu ma mun yi murna da samun ka. Wallahi To wawa gusau ina ga kai ma layin ka ya goce yanzu kuma za mu je kwara. Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Dina Sokoto Najeriya mai bulawus kala kala daga nan kwara a Najeriya. To mai bulawus kala kala muna jan ka. Eh to dangane da wannan mataki da musamman ma 'yan majalisar Kano suka doka mm. na wa'annan masarautu to ba abin da ma za mu ce ille in dai haka shi ya zama ga alheri ga wannan jiha ta Kano da kuma Najeriya baki ɗaya to muna goyon bayansa. eh kuma muna fatar Allah ya sa wannan zai kawo ci gaba a Kano da ƙasa baki daya wannan ita ce gudun mata na gode BOA to mu ma mun gode mai blouse kala kala yanzu kuma za mu je Bauchi Hello Hello da wa muke magana daga Bauchi a kuna ta da kabiru mai kaji ce da ci abu na kungiyar zafi son kare taimakon jina na shakar hukumar kirfi to muna jan ka kabiru mai kaji eh gaskiya wani mauriyo ko kuwa daidai magana kan ake ko ka ce mene a na kuna magana akan akan magana Kano ne na magana eh batun Kano muke yi kwarai da gaske me zaka ce game da wannan magana kare eh wannan gaskiya wannan abin ya kyau yadda ya kamata don jihar Kano babban jiha ce ko da ko da kwaya goma kara jihar Kano ya yi daidai da ita Kano gaskiya muna goyon ba mutanen Najeriya a gara mata wannan ainihin masarauta din yana da kyawu To mun gode Malam Kabiru mai kaji yanzu kuma za mu je kana. Salamu alaikum. Ainihin alaikum salam magana daga Kano ne. Umar Safiyanu daga Kano ne. To muna jan ka Umar Safiyanu. Ni abin da nake gani na goyi baya amma majalisa ta yi kuskure guda daya idan ma jan sanda ta ba su ba fari ba saboda shi farin sanda a bi a hankali ai da jan sanda jan sanda suka yi eh. wajen kuma a samu wajen sun suka zo tefo yi bashin din abin amma yin safarin sanda ne gani sun kuskure ana da ma jan sanda suka ba su da amma alhamdulillah Allah Allah wuce gaba Allah ya sa hakan shi ya fi alheri ji majalisa Safiyanu to mun gode Umar Safiyanu da ra'ayinka za mu sake komawa Kaduna Hajiya Maram Dauda barka da lasariya. Barka ka dai Malam Murtala kana lafiya menene ra'ayinka? Lafiya lauya azumi kuma. To da godiya. To har mara yanzu da game da siyasar Kano fa yau ba Allah da na saba wankewa zan wanke ba. To. kan siyasar Kano magana ta gaskiya in gaskiya ta zo in muna tare da kai kai abin da bai dace ba za mu gaya ba. A kafan nan naku da sauran kafafe mun sha ba mu gwamnatin gani ko mun ci a zaɓe ka amma wannan ba da tare da su. siyasa ne dumu dumu mun ga sanda aka je aka dinga yage hoton mai martaba kuma ina so in ba kana tarihin siyasar Kaduna haka makarfi da ya raba masarautu har yanzu ba mu samu kwanciyar hankali ya kamata majalisar nan su sa siyasa shi abin da zai fitar da al'ummar Kano da masarautar Kano tarihin da ta yi shekara dubbanni suke a wannan martaban kar su sa siyasa suna iya sauka wata gwamnati kuma ta zo ta kara rushe inda suke so su kafa shawaran da muke ba su kenan da fatan za ku tashi lafiya to mu ma mun gode malam Murtala daga Kaduna za kuma ba sake komawa Bauchi Assalamu alaikum da wa muke magana daga Bauchi. Malami ko malama ta Bauchi ko muna tare to ina ga layin ya goce daga Bauchi amma muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayi muna so mu ji ne daga gare ku. akan matakin kirkirar karin sarakunan yanka masu daraja ta daya da gwamnatin jihar kano ta yi sai a kira a bayyana mana ra'ayoyi. To har yanzu dai muna na a Bauchi. Alhamdulillah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana daga Bauchi. Kuna tare da Haruna mai gyaran rediyo a bisa kan iyaka da karamar hukumar shira a jihar Bauchi. To muna jin ka Haruna mai gyaran rediyo. Wato alhamdulillah na ji maurin da kuke a kayan maganar masarautar Kano da aka fi gane. me za ka ce? To ni a nawa ra'ayin ai kamata ya yi wato duk inda ka ware yaro ya kamata ka ware shi daga kara ya zama yana kasu da kai ba wai ka me da shi da kai da shi ku zama daidai ba. Saboda haka abinda aka yi lalle siyasa ce ta shiga amma har ga Allah abin da suka yi ya kamata a ce an yi tunani a kayansa ba wai cewa aka yi ko kar a yi ba amma kamata a ce an mai da su masu eh, jar sanda ba wai a mai da su masu farar sanda su zama ɗaya da su da eh, masarautar Kano ba. To mun gode Malam Haruna mai gyaran rediyo yanzu kuma za mu je Gombe. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Gombe. kuna magana da Rabiu Abdullahi wanda aka fi sani da Algo a Kaltungo. To muna jan kamalan Rabi'u. To gaskiya abinda gwamnatin jihar Kano ta yi akan harkar siyasan eh, eh, magana sarakunan nan suna son su tare fitina ne kawai ba wani abu ne. Don mm. harkar siyasa ta shiga ciki domin wata gwamnati in ta zo in ne na da sarakunan nan wata gwamnati ta zo ita ma za ta iya cirewa. kin ga kawo rikici hmm. To Malam Rabuwa Abdullahi kenan daga Gombe mun gode gare ku masu sauraronmu da kuma waɗanda suka kira suka bayyana mana ra'ayoyi sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar. yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 4 saura minti wato karfe 4 da minti 52 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Da labarin karawar jiya a gasar cin kofin turai tsakanin Liverpool da Barcelona za mu soma labarin wasannin na yau. A wannan karawa dai Liverpool ta yi abin da farko ake jin ba zai yiwu ba. Bayan basa makon jiya ta lallasa ta da ci uku da nema. Amma a bisa dagewa da aniya Liverpool ta baiwa mara kunya inda ta lallasa Barcelona da ci hudu da nema. Kamar karya amma gaskiya ce. Yanzu ga yadda Liverpool ta zira kwallayenta a raga. He works forward with good anticipation by Mane and it's Henderson driving on. Henderson and the goal for Origi. Alexander Arnold wins back and Mane sprinting into the middle. Da kuma yadda wasu masu sha'awar kwallon suka ga wannan nasarar. Sunana Abdulmalik, Nisbatan Liverpool. na ji daɗi sosai wallahi. a ah, ni sunana na zakari magoyin bayan liverpool Ah. Ni na da imani kamar Liverpool da su ci maci ne. Cikin imani na ma na san sun ci ma mafi ga haka. Mm. A kwarar na ji daɗi. Ai jiya da murna na yi kwana. Mm. Ban taba jin murna haka kamar na jiya ba. Sunana na Bill. Mm-hmm. Ni supporter Manchester ne. Mm. Jiya wasan ya bar na na yi murna sosai saboda ni ban expect Liverpool ya ci fudu ba. Ma da aka fara wasan ni da karshe na yanka masu yi nasara. sa nasarar da suka yi kuma shi kara mini wani kwazo kaman nan gaba su yi nasara cikin aikin tsohon chairman kwamitin manajojin hukumar kwallon kafar kasar ghana george jeffrey ya gargadi mai horas da black stars wasa kusa afiya ya yi ta maza wurin zaben na 'yan wasan da suka zaku don cin kofi na afirka na kasa da kasa na shekara 2019 wadda rabon ghana da ta ci tun a 1982 game da abin da george jeffrey ya ce ne irin 'yan wasan da za a zaba zai yi tasiri ga nasarar ghana a gasar ta bana kociyar black queens mercy kwakutego ta ce 'yan wasanta sun shirya wurin kare kambinsu na waffle zone b cup na ƙasa da ƙasa a ivory coast tun a ranar litinin ne 'yan wasan na ghana sun ka isa birnin abidjan kuma tuni sun soma atisayi a shampro sports stadium lashe wasan farko na gasar ya ɗibiya wa ƙasar ghana wani irin nauyi tego take faɗawa 'yan jarida shahararren tsohon dan wasan ghana wadda kuma yanzu mai koyar da wasa ne mohamed polo ya ce house of oak ta tabbatar da ci gaba da kokarin da take yi yanzu a gasa na musamman na hukumar kwallon kafar ghana tsohon kociyar na house of oak ya bukaci su ci gaba da wasa yanda sun kai da wafa fc a ranar lahadi inda suka lallasa ta da ci kudu da nema da wannan labari na house of oak muka so karshen labarin wasannin redwan lamuk tara bas sashen hausa na muryar amurka accra ghana to yanzu kuma ga tasirin azumin watan ramadan sunana abubakar waziri daga bauchi wato azumi yana da tasiri a rayuwar dukkan wani da musulmi ah, baligi mai hankali wanda yana cikin ah, rukunan musulunci da aka a kan kowane musulmi idan ka duba duk lokacin da aka ce maka azumi ya zo za ka ga mutane an koma ga ubangiji yawan karatun kur'ani ziyarce-ziyarce kyauta sadaka kama ga ɗabi'un jama'a ma da harkar su ta yau da kullum za ga ta canja ta azumi yana da tasiri sosai a harkar mutane da likitoci da dama sun bayyana cewa azumi yana taimakawa wajen kara karfin garkuwar jiki baya ga wasu cututtuka da daka kakan dan saboda ciye-ciye da kake yi kake lafta ma jikinka da cikinka azumi yakan magance irin abubuwa a likitance ma akwai wannan balantana kuma a zahiri ma kana ji a jikinka to mun gode yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce kasarsa za ta dakata za ta dakata daga bin umarnin daina aikin iza sinadarin uranium da jirkitaccen ruwa wanda ya wajaba kanta a matsayin wani bangare na yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015 kan shirinta na nukiliya yau dinnan laraba rauhani ya ce tunda amurka ta janye daga yarjejeniyar har ta kuma kakaba ma iran takunkumin tattalin arziki kuma gashi ma sauran kasashe za su rattaba hannu kan yarjejeniyar ba su sauke nauyin da ya rataya a wuyansu ba maimakon haka ma sai suka yadda matakin da amurka ta ɗauka kan iran na shafar fannonin mai da bankinta wani harin bam na kunar bakin wake da aka kai da safiyar yau dinnan laraba a haraba wani masallaci a birni na biyu mafi girma a kasar pakistan wato lahore ya hallaka mutane akalla takwas ya kuma raunata ashirin daga shekarar 1985 zuwa 1994 kamfanonin donald trump sun yi asarar dala amurka sama da biliyan daya al'amarin da ya sa trump gabanin zamansa shugaban kasa ya iya kaucewa biyan haraji To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Robert ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.